Assalamu alaikum warahmatullahi eh, Jama'a yau ina so zan fasa ƙwai ne domin Bahaushe ya ce wai ruwa baya tsami banza. Duk abubuwan da yake ta faruwa surutun da ake ta kwana biyu za a yi muƙabala za a yi waye tsakanin Idris Abdulaziz da mutanen Zalan Jos. Wallahi tallahi ana so a fake da Guzman a sadukar sana. Duk matsalar da take faruwa ba matsala ce da ake ana matsalar da take cikin zuciya ta musamman da ake ta ɓoye ta. ana ta fakewa da batun cewa a ba sa tsaye da sunna a ba sa kama hannu a sallah a ba sa sallama biyu a sallah duk wani abin ko an fake ne wasa da hankalin jama'a ke amma ainihin matsalar da ta jawo wannan dambaruwa din ba matsala ba ce wace tsohuwar ba matsala ba ce wato tsohuwar matsala ba sabuwar matsala ba ce ba tsohuwar matsala ce amma me yasa a yanzu ta taso babban abin da ya fita da wannan magana a yanzu nan wanda masallaci ne ke kallo a bayana wannan masallaci da take kallon ta tana anguwan kusan da mace tana anguwan Idris Abdulaziz ne daga nan zuwa masallacinsa ya shiga wasu yan bai kilomita ɗaya ba daga nan ma kalla da kanyi za ka hango ta gushi mai masallacinsa to kuma duk wani wanda ya san wannan mutumi yake bibiyan lamarinsa ya san mutum ne wanda a duniya ba ya san kishi a duniya ba ya san wani abin da zai taɓa wato popularity na shi baya cin ya kunna speaker ya ji speaker wannan tashi ya san lokacin da ya kunna speaker ya ji speaker kowa yana ƙasa shi sa in ka je masallacin sa zaka su sun fi guda goma sha saboda baya son ya sautin kowa ya sautin sa ake saurari a gari ko a unguwa gaba daya wannan masallaci da kuke kallo a bayana da masallaci coci ita ma take da sunan tarihi a unguwa masallaci coci da ake sallan eh, kamsu salawat a masallacin ana nan ana nan bisa cikin unguwa da cikin jama'a unguwa, aka su ma suka buƙaci lallai su mai sallan juma'a lokacin suka mai da sallan suka mai da wannan wuri sallan juma'a daga nan kuma shi kenan kuma daga nan rikici ta kunna na bincika an ce mun da masallacin zuwa yanzu ba su iya an sallan juma'a su ba wannan abun shine abun da ya gulle shi shine ya ta fakewa da cewa ba sa ɗaga hannu ba sa waye ba sa waye a cikin salloli zan kafa hujjana da babban hujja dalilin abun da ya shi ma ya haɗa shi tsakaninsa da Dr. Isa Ali Fantami shi ma sa ne da ya buɗe masallaci makamancin haka buɗe wani masallaci da shi ma daga nan rikicin su kenan wanda har yau bata bata ƙare ba sakamakon ya masa kishi a kusa da shi to su ma waɗannan bayan Allah idan har suna so wato su kawo ƙarshen wannan tsakanin su da shi to ba muƙabala da su ba domin mukabalan ba shi zai sa su ya mutu ba muddin zai zo shi ke ga wannan masallacin nan yana na kusa da shi in har suna so wannan kici ta mutu to idan za su fara wannan masallacin su daina sallan juma'a wannan wurin to daga nan kai sun lata mutu amma babban matsalar su shine sun sun sun je kusa da shi sun gina masallacin juma'a kuma suna speaker sun yana zuwa yana zuwa wurin sa kuma ya tabbatar in duniya yayi wannan jawabi ba za su bashi gaskiya ba to me zai yi dan ya kaure musu jama'a cikin su shine bari ya fi cewa ai suna raba kan jama'a ai suna sallah raka daya ai suna suna sallama daya suna ciyarwa a sallah duk wani abubuwa ne waɗanda mu matsala ce wanda furu'at ba sa fitar da mutum a musulunci ba sa kuma hana karɓar ibadar mutum amma an fito da shi ne saboda a yi wasa da hankalin jama'a to wannan abin da kirma ku shine gaskiyar jama'a ina son ƙara muku da misali guda ɗaya na yankin anguwa na ma kusa da shi nake anguwan nan masallacin takwa lokacin da muka buɗe da muka buɗe masallacin nan malamansa daga jami'atul madina suka zo har najeriya suka buɗe masallacin nan bai je bai je buɗe masallacin ba bai yi bikin buɗe masallacin ba bai ce mun mun taya su mun buɗe masallaci ba nan ma shi ma ya koma su kai su dosa sun buɗe masjidul dara ni da kunya naji cewa yana wannan magana da lokacin da masallacin takawa cewa sun buɗe masallacin dara ne saboda shi ma sun buɗe shi kusa da shi wannan shine ɗabi'an sa jama'a muna magana ne saboda liyahdika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana dole zai fahimta ya fahimta wanda kuma bai da fahimta shikenan Allah ya bai sa wanda shi shine gaskiyan zancen da ke tafiya tsakaninsa da kungiyar izala wannan masallaci ne bawan Allah su kawo masallacin su kalla da kyau